الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إخوتي في الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يقول ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أمة الإسلام يطل عليكم بعد أيام موسم عظيم فيه أوقات فاضلة هي للمؤمنين مغنم كبير اكتساب الخيرات ورفع الدرجات والحظ من السيئات إنها إنها أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر يقول ابن جرير رحمه الله تعالى عن هذه الآيات الكريمة والصواب من القول في ذلك عندها أنها عشر الأضحى بإجماع الحجة من أهل التأويل عليه انتهى كلامه رحمه الله عباد الله من حسن هذه الأيام سلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على الأعمال التي تقع فيها ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من أيام فيهن العمل أحب إلى الله وأفضل من أيام العشر من أجل ذلك كان سلف الأمة يعتنون بها ويجتهدون ويجتهدون فيها بما لا يجتهدون في غيرها وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر وهذه يرعاكم الله إشارة منه إلى قيام الليل ومن حسنها أيضا وقوع تجمع إسلامي أعظم الذي يحتل مكانة الركنية في دين الله عز وجل إنه الحج إلى بيت الله قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ورجع كيوم ولدته متفق عليه ومن حسنها أيضا اجتماع أنواع من العبادات فيها وعن ذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أن السبب في عشر ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج والنسك وغيرها ولا يتأتى ذلك في غيرها انتهى كلامه رحمه الله فعباد الله شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة لغير الحاج كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ومن حسن هذه الأيام ومن حسن هذه الأيام العشر وبهائها مشروعية الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيها فعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل أخرجه أحمد أخرجه أحمد بسند صحيح وعن ذلك يقول البخاري في الصحيح كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما قدر في الله التكبير تكبيران مطلق ومقيد والمطلق يكون في أوقات العشر كلها والمقيد لا يكون إلا في أدبار الصلوات فرضها ونفلها على الصحيح من أقوال العلماء وذاك مشروع للرجال والنساء يقول ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن التكبير المقيد أنه للمقيمين من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق أخذه ابن المنذر بإسناد صحيح ومن حسن هذه الأيام العشر يوم عرفة التي هي من أعظم أيام الله عز وجل ومن حسنها ما يقع من ذبح الأضاحي التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا في ختام هذه الأيام إخوتي في الله اغتنموا هذه الأيام العشر القادمة وخصوها بمزيد عناية فائقة وعظموها أشد التعظيم فإنه من يعظمها فإنه فإن من عظمها قد عظم الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذه الأيام سريعة الانتظار والرحيل قريب والطريق مكوف والاضطرار غالب والقفر عظيم وإلى ربكم تعالى المرجع والمآب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم yabo da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya dace tsira da aminci ga biyayyen halitta annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har Allah ta'ala ya tashi alkiyama ya yan uwa na musulmi mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a cikin al'amuranmu na yau da kullum mu bi dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu matsayi na musamman a wannan duniya da kuma lahira ya ku al'umman musulmi nan da wasu 'yan kwanaki kaɗan za ku shiga cikin wasu kwanuka guda goma masu alfarma kwanuka ne wanda Allah madaukakin sarki da manzansa suka tabbatar da matsayinsu Allah ta'ala ya tara dukkanin alkhairai masu yawa a cikin waɗannan kwanaki wannan kwanaki su ne mafi alkhairun kwanaki a cikin kwanakin duniya baki ɗaya babu shakka waɗannan kwanaki ababen ribata ne ga dukkanin mumini mai dabara domin a cikinsu ake samun kusaci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sannan Allah ta'ala yana yafe wa bayi a cikinsu waɗannan kwanaki su ne kwanakin goma na farkon zulhijja wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su a cikin alqur'ani yace wal fajri wa layalin ashr ya rantse da al ko dai ke bantaccen alfajir ko gamamme sannan kuma ya rantse da wasu kwanaki guda goma al su jariri jarir kwabari Allah ya tikansa da rahma ce zancen da yake mafi dacewa da gamsassun hujjoji a wurin malaman tafsiri su ne waɗannan kwanaki guda goma da Allah ta'ala ya rantse da su yana nufin kwanakan nan guda goma wanda ake layya a ƙarshen su kwanakin goma na farko na zulhijja kenan yace haka malaman tafsiri suka fassa waɗannan kwanaki Allah ta'ala ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa girman da Allah ta'ala ya ba su domin mu'minai su ribace kaɗan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yabo na musamman ga wanda zai dage ya yi aiki na alkhairi a cikin kamar yadda hadisin abdullahi da abbas allah ya ƙara musu yadda ya rawai shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa babu wasu kwanaki wanda Allah ta'ala ya fi son a masa aiki na nagarta a cikin sama da kwanaki guda goma na farkon dole. wannan hadisin da ire-irensa shine ya sa magabata na kwarai suka ba waɗannan kwanaki kulawa ta musamman suke yin ƙoƙari ƙoƙari mai girma irin ƙoƙarin da ba sa yin ba sa yin sa sai a irin wannan kwanaki Sa'id da Zubai Allah ya ji kansa da rahma ya kasance yana cewa game da waɗannan kwanaki yana cewa kada ku kashe fitilun ku cikin dare har tsawon kwana goma yana nufin ku ta yin sallah yana daga cikin kimar da wannan kwanaki suke da shi Allah ta'ala ya sanya taro mafi girma na al'ummar musulmi wanda yake da matsayi na musamman a cikin addinin musulunci matsayi na rukuni shine yin aikin hajji yana faruwa ne a cikin wannan kwanaki kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da wannan aikin hajji ce duk wanda ya aikin hajji bai yi batsa ba bai yi fasikanci ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi da muslim suka rawaito yana daga cikin abin da ya fifita wannan kwanaki tattaruwar ibadoji da dama a tsakankanin wannan kwanaki kamar yadda al-imam ibn hajar Allah ya ji kansa da rahma yake wataƙila abin da ya fifita waɗannan kwanaki guda goma suka samu fifiko a kan ragowar kwanakin duniya saboda da yawa daga cikin ginshiƙan ibadun da ake yi ga Allah subhanahu wa ta'ala to sun tattaru a wannan kwanaki salloli azumi sadaka hajji yanka da abin da ya kama da waɗannan a cikin wannan kwanaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shar'anta wa al'ummar musulmi su azumci ranar arab da wanda bai je aikin hajji kamar yadda yazo a cikin sahihu muslim hadisin Abu Bakar al-Ansari Allah ya ji kansa da rahma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce azumin ranar arab ina kwadayi ina buri Allah ta'ala ya kankare laifin da aka yi na shekarar da ta wuce da shekarar da za ta ma'ana yana zamtowa kafara na shekara biyu yana daga cikin abin da aka shar'anta a wannan kwanaki shine yawaita tabarbar da yawaita la ilaha illallah da yawaita fadin alhamdulillah min yadda Abdullah dan Umar Allah ya ji gamsu da rahma yace ba wasu kwanaki da suke da matsayi a wurin Allah kuma suka fi soyuwa zuwa gare shi sama da waɗannan kwanaki guda goma don haka ku yawaita la ilaha illallah da Allahu akbar da alhamdulillah Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin da sanadi mai inganci akan wannan hadisin ne ma al-Imam Bukhari a cikin sahih yake cewa Abdullahi dan Umar da Abu Huraira Allah ya ƙara musu yadda sun kasance suna fita su shiga kasuwa a wannan kwanaki guda goma na Zulhijja suna yin kabbara domin mutane su kwaikwaye su a cikin wannan kabbara ta Malamai suka ce kabbara iri biyu ce a wannan kwanaki guda goma. Akwai sakakkiyar kabbara wadda take saki ba kaidi mutum zai ta yi ta a kowane lokaci akwai kuma bantacciya. wanda aka togace ta wanda take ga mafiyar kabbara ita ce wanda mutum zai sai a safiya da maraicen wannan kwanaki guda goma wannan ya tabbata da wancan hadisin na bukhari riwayar abdullah ibn umar kebantaccen eh, kuma shine kabarbarin da aka shar'anta a yi bayan salloli na farilla da nafila bisa zance mafi rinjaye na malamai wanda kuma wannan matsalar ta ta shafi maza da mata baki ɗaya Sayyidina Abdullah ibn Abbas yana bayani game da kabbar da aka togace yace ai waɗanda ba su je aikin hajji ba kadai su ne za su yi ta kuma za su iya fara yin ta tun daga ranar Arafa har zuwa la'asar ta ƙarshen ranar tashrik kwanaki na ayyamu tashrik kamar yadda ibn Munzir ya rawaito wannan da sanadi mai inganci yana daga cikin abin da ya dada ba wa wannan kwanaki guda goma matsayi Shi ne bai wadda Allah ta'ala ya yi ta ranar tara ga dulhijja ita ce yin mu'arafa sannan daga cikin muhimmancin wannan kwanaki neman kusacin da musulmai suke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yanka ababen yanka mahajjata Siyan ka hadiya mazauna gida siyan ka walayya wannan babu shakka ibada ce mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala yake alfahari da ita kuma ba ta faruwa sai a waɗannan kwanaki ‘yan uwana musulmi maƙasudin wannan ishara shine domin mu zabura mai himma mu ribaci wannan kwanaki guda goma da suke yi sun taro mu ba su kulawa ta musamman mu girmama su kamar yadda Allah ta'ala ya girmama su ta hanyar yin da'a da nisan fushin Allah domin ba su da yawa kwanaki ne guda goma kacal nan da nan za su wuce babu shakka duk wanda ya aikata alkhairi zai same shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai yaba masa wanda ya kishiyar haka kuma Allah ta'ala zai takanta mai da kwatankwacin abin da الا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشريه الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء وزراء نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين قضوا بالحق وبه يعدلون اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد هذه الأمة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أكثرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Amen.